ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen masu kayatarwa kada ku manta ku danna alamar kararwa domin sanar da ku ingantattun shirye-shiryen mu kai tsaye mun gode Shin ko ka san ko kin san za ku iya samun sinki-sinkin kalaman soya na zamani da na gargajiya? shin dan uwana ko yar uwata kun san yadda za ku sace zuciyar budurwa ko saurayi a farkon haduwa shin kana buƙatar ko kina buƙatar samun zafafan kalaman soyayya masu ratsa zukatan masoya me kuke jira maza ku hanzarta shafinmu na yanar gizo a www.muryarhouse24.com.ng domin saukewa da kuma karanta za ku yi bibiyar mu a youtube channel din mai suna muryar hausa 24 tv domin kalla gami da sauraron zafafan kalaman soyayya kana za ku iya samun labarai faɗakarwa nishaɗantarwa ilmantarwa tunatarwa wa'azantarwa complete Quran audio complete tafsir audio kalaman soyayya na zamani da kuma na gargajiya Hausa Nobel Hausa Mizu, wagogin biga na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu tarihi tatsuniyoyi wasu gwalwa da sauransu duk a www.muryarhausa24.com.ng da kuma YouTube channel ɗin mai suna Muryar Hausa 24 TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Kamar yadda kuka sani amma zan ƙara faɗa sunana Isa Ayagi. Ina da wata muhimmiyar sanarwa ce zuwa ga masoyana baki ɗaya domin yawancin ana amfani da sunanmu ana a tattara mutane ko a haɗa mutane a ce za mu zo guri mai wasa da sunanmu. alhalin kuma ba mu bane kawai dai ana so a amfani da wannan ne domin cimma wani bukata to daga yau in allah da in dai waje zan je yin wasa zan sanar a instagram da facebook da sauran guraren da ya kamata za a ji daga bakina kuma in dai ba daga bakina aka ji ba to fa ba ni ba ne hattara na gode sosai ina tare da ku sosai masoya da abokan arziki allah ya bar kauna allah ya ban mu tare kuma allah ya ba mu damar ci gaba da nishadantar da ku da kuma faɗakarwa baki da salamu alaikum Hey! Pink, is I agree. Hey. He,

ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen masu kayatarwa, kada ku manta ku danna alamar ƙararwa domin sanar da ku ingantattun shirye-shiryen mu kai tsaye shin ko ka san ko kin san za ku iya samun sinki sinkin kalaman soya na zamani da na gargajiya shin dan uwana ko yar uwata kun san yadda za ku sace zuciyar budurwa ko saurayi a farkon haduwa Shin kana buƙatar ko kina bukatar samun zafafan kalaman soyayya masu ratsa zukatan masoya me kuke jira maza ku hanzarta shafinmu na yanar gizo a www.muryarhouse24.com.ng domin saukewa da kuma karanta za ku iya bibiyar mu a YouTube channel ɗin mai suna Muryar Hausa 24 TV. Domin kalla gami da sauraron zafafan kalaman soyayya, kana za ku iya samun labarai faɗakarwa, nishaɗantarwa, ilmantarwa, tunatarwa, wa'azantarwa. complete Quran audio, complete tafsir audio, kalaman soyayya na zamani da kuma na gargajiya, Hausa Nobel, Hausa Mizu, wagogin biga na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kanu tarihi tatsuniyoyi wasu kwakwalwa da sauransu duk a wwwmuryarhouse 24comng da kuma youtube channel ɗin mai suna muryar hausa 24 tv mungo